قال رب اشرح لي صدري sai annabi Musa ya ce, Ya Ubangiji na, ka yalwata min ƙirjina don na iya jurewa cutarwa.